addu'a ta hamsin da takwas Allahumma firli ma kaddamtu, wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al wa anta al la ilaha illa anta sahabin wannan hadisin aliyu ibn abi talib annabi ya koya musu yace idan kun yi sallah duk wannan bayan tahiya ne kaga mutum ya zo yana yin tayya nan da nan ya gama ga addu'o'i kuma bai yi ba eh a yan an yi tayya fafatawa ake malam bayan tayya ba ai wuri ne na jefa bukatu da yawa malam so ka haddace kai ta shigarwa wurin yau kayi da azhar kayi da la'asar kayi magariba kayi isha'i kayi wallahi wata ran Allah zai karba sai ku Allah ya karbi wannan ba ka warware ba malam ai ka ci sa zuwa duniya ai ka dace kama mutum gaggawa yake yana kada yatsa gaggagau gaggagau gaggagau ya samu ya idan da ya kama hanya ya tafi ko wataƙila yana sallah an dan masa miss call akan wannan miss call din sai sai maza maza ya gama sallah kwarai da gaske akan miss call sai mu ce maza maza ya assalamu alaikum ya tashi ya tafi Allah ya sauke mana wannan gafala da rabkana Allahumma firli ma qaddamtu Allah ka gafarta mu abin da ne gabatar na zunubi ma qaddamtu ma'ana abinda da ka gabatar na laifi duk shekarun da kai gaba daya na zunubi kana neman Allah ya fi ma wa ma akhartu da abinda na ainihin jinkirtar na da'a na jinkirta ban maka da'a ba shine abu ma akhartu ya Allah in nayi zunubi ka yafe mu abinda na tauyewa ban zo masallaci da wuri ba ban tashi ne sallah na nemi afuwa a wurinka da daddare ba ban yi bin na ba a matsayin da'a ban yi kaza ba wannan da yana shiga babin ma akhartu abinda ake da bukata